بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله ثم أما بعد تسجيلات farin cikin ko wannan kaset wanda mala abubakar muhammad muktar yake gabatar da shi a masallacin da ke nefa layin kaduna street yola north adamawa state nigeria insha allah wannan shine kaset na goma sha ɗaya daga farkon littafin aqidatu tahawiyya na imamu tahawi kuma da ikon Allah za a iya samun sauran karatuttuka na wasu maluma daban-daban muna fatan Allah ya bada ikon sauraro na basira yau yau lahadi biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da tara miladiya wanda ta yi daidai da sha uku ga watan الرجب shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin فليتفضل مشكور فليتفضل مشكور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi inda imamu fahawi yake cewa wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu wala nukaffiru ahadan ba za mu kafurta mutum ɗaya ba min ahli alqiblati masu kallon alqibla su yi sallah bi dhanbin da sababin wani zunubi da ya aikata ma lam yastahillahu matikan bai halatta shi ba in dai ya aikata ya san haramun ne ya aikata to ba za mu ce ya kafurta ba amma idan ya halatta ya ce halal ne to wannan ya wuce gona da iri ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shishigi saboda haka ya kafurta da wannan wannan shine bambancin ka aikata laifi ka san haramun ne da kuma laifi ka aikata shi tare da halatta shi idan mutum ya halatta haramun kuma ya aikata to laifuffuka guda biyu yi farko ubangiji ta ya yi hukunci wannan abu haramun ne sannan shi kuma ya nuna ya isa sai ya ce halal ne sannan kuma ya je ya aikata to ko bai aikata ba hakan din da ya fi aikata wanda ya saboda haka zai kafurta da wannan amma wanda ya aikata laifi ba tare da ya halatta shi ba wannan laifinsa bai kai ya fita daga addinin musulunci ba yana nan a musulminsa saboda haka mutum ya ji tsoron halatta abu ko haramta shi ba za ka ce wannan halal bane ko wannan haramun bane sai kana da dalili daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taqulu bima tasifu alsinatikum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun to da ce wannan halal wannan haramun don ka kirkiri ƙarya ka dangantawa ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya kirkiri ƙarya ya dangantawa Allah wannan ba zai samu rabo ba idan an yi tashin alkiyama to da ka malamai duk sun yi ittifaki sun yi ijma'i idan mutum yayi inkarin abun da aka sani a addini daruratan an san ga hukuncinsa shi kuma yayi inkarin hukuncin wannan abun ya kafurta shine inkaru ma ulima min addini bidarura ba buƙatan dalili ba buƙatan nazari kowa ya san haramun ne ko kowa ya san halal ne ko kowa ya san wajibi ne shi kuma sai zo ce ba haka bane domin yayi wayo ya aikata abun ko ya bar abu misali shan giya haramun ne ba buƙatan nafsi ka kafa mutum dalili ba wanda bai sani ba idan yace idan mutum yace halal ne ko bai sha giya ba ya kafurta ya fita daga addinin musulunci gara wanda ya je ya sha ya san haramun ne ya fi sauƙi laifinsa don laifinsa bai fi da shi daga addinin musulunci ba haka nan su zina da kisan kai duka wannan an sani bidarura cewa haramun ne haka nan idan ka haramta abin da yake halal wanda kowa ya san halal ne baya buƙatar tunani da dogon nazari da neman dalili kamar shan ruwa mutum ya ce haramun ne ko cin tuwo ko shan kunu ko cin gurasa ko kosai idan mutum ya haramta ko cin naman akuya ko kaza ba wanda bai san cewa halal ba ne sai mutum ya ce hamun ne wannan ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amarinsa ya fita daga addinin musulunci da wani. haka nan mutumin da ya inkarin abin da yake wajibi ne kamar sallah azumi zakka aikin haji bin iyaye kyautata wa iyaye sai ce ba dole ba ne bane yayi inkarin wannan to shi ma fita daga addinin musulunci saboda haka kenan duk wayon da za ka yi ka halatta haramun to ya fi haɗari a kan a ce ka aikata haramun ɗin gara wanda ya aikata ne mutum baya kafurta da aikata laifi in ba shirka ba ne amma yana kafurta da halatta haramun ko haramta halal ko abu na wajibi ka ce ba wajibi ba ne in dai kowa ya riga sani ba wata matsala ne koyayya sai lalle malamai ne suke sanin ta ba idan mutum ya kaya fita daga addinin musulunci ke sa ubangi ta'ala yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam nasara sun riki malaman su da masu ibadansu abubuwan bauta da annabi isa alaihi salam Ajiyu bin hatim a tai manzon Allah sallallahu ya karanta masa wannan aya shi bai hude ne ya musulunta sai ce manzon Allah sallallahu alaihi lasna na'buduhum ba ma bauta wa malamin mu famu ba ma bauta wa malamin mu annabi sallallahu alaihi ya ce alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah fatuhillunahu wa yuharrimuna lakum ما أحل الله bala fa بلى فقال تل فتلك عبادتهم yace ba sun kasance suna halatta muku abin da Allah ya haramta ba kuma sai ku halatta haramun ne abun sai su ce muku halal ne sai ku ce eh halal ne ku yadda cewa halal ne suna haramta muku abin da ubangiji Allah ya halatta sai ku ce haramun ne ko haramta shi ba haka kuke ba suka ce sai ce haka ne sai ce fatilka ibadatuhum wannan ai shine bautan nasu kenan kaga ba suna umurtan ku da haramun na aikata ba wannan ba shirka bane a'a suna halatta haramun kuma ku bi su akan cewa halal din ne suna haramta halal ku bi su akan cewa haram ne saboda haka in dai za su canja hukuncin Allah ku yadda akan haka ne shikenan kuna bauta musu abinda kuke kuma shirka ne kaga wannan shi yafi hadari akan ne akan aikata laifi sannan kuma wajibi a bambanci tsakanin wa'in abubuwa guda biyu halatta haramun da haramta halal da kuma aikata haramun halatta haramun ya fi haɗari shine shirka wanda zai fidda kai daga addinin musulunci in dai abun a riga an sani haramun ne sai ka ce halal ne ko ka aikata ko baka aikata ba ka yi ridda sannan me yin hakan din kuma wanda zai umurci mutane ya ce halal ne su halalta kuma alhalin haramun ne su dinga karɓan wannan dokar suna masu haramtawa to suna bauta wannan mutumin ne amma wanda zai saba wa umarnin Allah ba tare da ya halatta ba to wannan yana nan a imaninsa wanda zai ce ka yi wani abu sabanin umarnin Allah bai halatta maka wannan abun ba shi wannan mutum ba bauta masa kake ba yana umurtan ka da sabon Allah ne kana bi da kai da shi gaba ɗaya ba ku fita daga addinin musulunci ba sai in kun halatta wannan shi ita ce fahimta ingantacciya fahimtar ahlus sunna wal jama'a amma idan kace da zaran ya aikata ya haramta to wannan abin da ya fita daga addinin musulunci in ya aikata sakon Allah to wannan aqidan khawarij ne ba aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a ba ba aqida ce ta sahabbai ba da tabi'i da tabi'ut tabi'ina ce sa malana yace wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu ba za mu kafurta wani ba daga cikin wa'inda suke kallon alƙibla su yi sallah da sababin wani laifi malam ya lahu matukan bai halarta shi ba amma ya ce halal ne sai mu kafurta shi wana kamar yadda ibnu abi zaid yake faɗa a cikin risala irin wannan lafuza ya amfani da su yace wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli alqibla wani daga cikin masu kallon alqibla bai zai kafurta da sababin wani laifi ba domin wannan aqida ne na khawarij ko kuma ainihin na mu'tazila to a shek bin bas a cikin taliqinsa nan ba ta farko yace wala nukaffiru adam min ahli alqiblati bi dhanbin ma lan yastahillahu yace muraduhu rahimahullah abun da shi ma ne yake nufi Allah ya ji kansa anna ahla sunnati wal jama'ati la yukaffiruna al muslima al muwahhida al mu'mina billahi wal yawmil akhir bi dhanbin yartakibuhu كالزنا وشرب الخمر والربا وحقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك يتي أهل السنة والجماعة سنة ما سبين سنة منزون الله صلى الله عليه وسلم ما سوء الدين سئرين يند صحابي سقي دا تابعي دا تابعي تابعينا دون دي كوتي وانا قارن بقى تكين جماعة معنى ياي شذوذ ينا تكين فرق wasu mutane da suka ware suka bar jama'ar musulmi na asali to ahli sunna wal jama'a masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magabata la yukaffiruna al muslima al muwahhida ba ta kafurta musulmi mai kade ta Allah yana cewa la ilaha illallah al mu'mina wanda ya imani billahi da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira ba ta kafurta shi bi zambin saboda wani zunubi yartaki buhu da ya aikata shi ka zina kaman zina in yi zina ba za su ce kafuri ba ne yana nan musulmi amma fasikin musulmi wa shurbil khamri da shan giya wa riba da cin riba wa huquqil walidaini da kuma wa iyaye wa amsali zalika da makamancin wannan don ya aikata wani babban laifi bai fita daga addinin musulunci ba ina nan a musulmi sai dai a umarce shi ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace malam yastahilla zali matukan bai halarta wannan ba matsala damuwa shine ya halatta in ya halatta kan wannan babban mishkila ne ya fita daga addinin musulunci don ya nuna kamar yadda Allah yake shar'anta hukunce hukuncensa to shi ma yana shar'antawa kaga ya zama kishiyan Allah kenan to wannan shishigi ne wa Allah subhanahu wataala idan mutum haka ya fita daga addinin musulunci sai ce fa in istahallahu kafara in ya halatta shi ya kafurta in yace halal ne wannan laifin ke ya kafurta da halatta wanda yi amma ba da aikata wanda yi ba yace li kauni zalika mukazziban lillahi wa li rasulih domin kasancewansa da halatta wannan yana ƙaryata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine mai haramtawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai haramtawa sun haramta kai kuma ka ce halal kenan ka ƙaryata Allah ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce san hukuncin ba haka yake ba ba haka yake ba ƙarya suke kai ne ka san daidai sai ka hukunta sai ka yi wa abun hukunci mutum ya kafurta sannan kharijan an dinihi ya fita addininsa ya yi ridda sai ce amma idan lam yastahilla zalik amma idan bai halatta hakan din ba ya aikata laifi ne bai ce halal bane fa innahu la yakfuru inda ahli sunnati wal jamaa baya kafurta a wajen masu aqida ta gaskiya ingantacciya sune ahlus sunna wal jamaa wanda suke addinin su yanda manzon Allah ya koyar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi yana nan dai ne fasiki wanda ya aikata laifi amma bai fita daga da'iran addinin musulunci ba yana nan a musulmi sannan yace bal yakunu ba'ifan iman yana kasancewa mai raunin imani ne imaninsa ya ragu so da dama imani yana raguwa da sabon Allah yana da tsuwa da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a yanzu da ya aikata laifin nan imaninsa ya ragu amma imanin bai tafi gaba ɗaya ba وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر yace yana da hukuncin mata ta'atahu abin da ya aikata minal ma'asi na daga laifuffuka na daga sabon Allah fi wajen kasancewansa fasiki alfusuqu shine alkhuruju an da'a ka fita daga yiwa wa Allah da'a sai ce to wannan yayi wa yayi Allah sai ce masa fasiki ko yayi fasikanci ko kuma wa wane yayi saɓon Allah abin da za a faɗa kenan sannan wai iqamatul hudud za a tsayar masa da haddi in abun wanda za a tsayar wa haddi ne kamar zina ya kai a tsayar masa da haji zamar bulala ɗari in bai taɓa aure ba in ya taɓa yin aure a jefe shi mai shan giya za a masa bulala arba'in ko tamanin sannan wanda ainihin ya kashe wani shi ma za a kashe shi za a masa haddi na shari'a amma ba za a kafurta shi ba sai ce wa gairi zalika da wani wannan hasba ma ja'a fi shar'in mudahhar gwargwadon abun da zo a cikin shari'a abun tsarkakewa shari'ar Allah subhanahu wataala sai mu duba menene hukuncin sa shari'a in an kama shi yana wannan laifin sai a masa wannan hukuncin amma ba za a fidda shi daga addinin musulunci a ce shi ba musulmi bane yace wa hadha huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa mal yace wannan ita ce maganan ahli sunna wal jamaa khilafan lil khawarij wal mu'tazila sabanin khawarij da mu'tazila wasu wasu firak ne wasu jama'a ne wanda suka kaucewa ainihin jama'a masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aqida da kuma ayyukansu sai ce wa man salaka maslakahum alba'i da wanda ya shiga mashigarsu ta barna don wani zaka samu bai da wannan sunan na khawarij ne ko mu'tazila amma kuma yana da aqida irin tasu ya ɗauki ra'ayi irin nasu sai dinga kafurta jama'a da zaran mutum ya yi laifi shikenan sai ya kafurta shi ba zai duba wannan laifin ya da mutum daga musulunci ko bai fitar ba kaga kenan wannan ko ba a ce masa khawarij ba ba a ce masa mu'tazila ba to shikenan ya ari wannan aqidan yana amfani da ita sai mu ce wannan ba aqidan ahlus sunna wal jama'a bane aqidan khawarij ne ko aqidan mu'tazila domin sun wanda suka kafurta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khawarij suka yi wa sayyidina ali tawaye suka kafurta shi sannan ya ce fa innal na yukaffiruna bizunub domin khawari suna kafurta ainihin musulmi da zunubai in sun yi laifi wal mu'tazila yaj'alunahu fi manzilatin bainal ne mu'tazila kuma suna sa shi a matsayi tsakanin matsayi guda biyu yani bainal islami wal kufur fi duniya a duniya sai su ce yana tsakanin musulunci da kafurci so kawari za su ce ya fita daga musulunci kuma ya zama kafuri mu'tazila kuma sai su ce ya fita daga musulunci amma bai zama kafuri ba yana tsakafaki wa amma fil akhirati amma a lahira fa yattafiquna ma al khawarij bi annahu mukhalladun fin nar suna ittifaqi suna haduwa ra'ayin suna haduwa tare da khawarij cewa mai irin wannan laifin zai dawwama a cikin wuta kaga dai kenan sabanin su na baki ne kawai don dama kafuri shine mai dawama a wuta musulmi ba zai dawama a wuta ba saboda haka sun yi ittifaqi a farko suka saba a tsakiya a ƙarshe suka je suka yi ittifaqi da farko sun ce sun fita daga musulunci da mu'tazila da khawarij duk wanda aikata wani babban laifi ya fita daga musulunci sannan da aka zo tsakiya to ya shiga kafurci ko bai shiga ba khawarij suka ce kafuri ne mu'tazila ko suka ce ba za mu ce kafuri bane amma dai ba musulmi bane ta ko abu ne da yake tsakanin musulunci da kafirci a ƙarshe kuma to in ya shiga wuta zai fita ko ba zai fita ba sai suka ce bai zai fita ba dukkanin su guda biyu to me ya rage nan manzala ta suna ce duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayar zarra na imani zai fita daga wuta to su sun ce bai zai fita ba idan su ma sun kafurta shi sai ce wa qawlu ta'ifatayn badilun bil kitabi was sunna wa ijma'i salafil ummah maganan wayannan jama'a guda biyun gaba daya da mu'tazila da khawarij batilun ƙarya ne kuma ɓarna ce bil kitabi da dalilin alqur'ani wa sunna da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ijma'i salafil umma da kuma ijma'in magabata malamai magabata duk sun ijma'i wannan ra'ayin barna ne ba shine daidai ba abin da ke daidai wanda ya aikata babban laifi wanda ba shirka ba yana nan a musulmi amma mai tauyayyen imani in an ga dama a ce masa fasiki idan laifin ya kai a ce masa fasiki ko a ce masa mubtadi'i mai bid'a amma ba za a ce kafuri ba ne sai in ya aikata abu na shirka wanda zai kai shi zuwa ga kafurci sannan yace wa qadil tabata amruhuma ala ba'dhin nas amma al'amarin su ya rikice wa shashin mutane al'amarin khawarij da mu'tazila sai suka kasa ganewa sai suka dinga daukan aqidan khawarij da mu'tazila suna mai da ita aqidan ahlus sunna wal jamaa saboda al'amari ya rikice musu saboda me yace liqillati ilmihi saboda karancin ilimin su karancin ilimin sa ne sai ya sa ya fahimci aqidan khawarij sai mai da ita aqidan ahlus sunna wani abun da ke faruwa kenan kowa ya dauko gurbatacciyar aqidarsa sai ce shi ma ahlus sunna ne yana da'awa akan sunna sannan kuma shi dan salafiya ne yana da'awa akan mazhaban salaf amma in ka laluba sai ka samu ya dauko wata aqida wanda ba ta salaf din ba ta khawarij ko ta mu'tazila saboda tarihi ce masa bai gane ba sai dan barata cikin aqidan ahlus sunna Mai jawo masa haka liqillati ilmihi saboda karancin iliminsa ko kuma yayi karatu da yawa amma ba yi da malami karatun jarida yayi wa ilimin kaga wannan ko sai zama lati fahmihi saboda karancin fahimtarsa ga ayoyi ga hadisai ana ja amma ba a gane su ba kuma ba a san cewa ba a gane ba shi ya ɗauka haka ne daidai ne yanda yake fassara ayoyin nan ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya jawo masa saboda bayi da malami ba malami ne ya koya masa karatunsa ba duk wanda ba malami ne ya koya masa ba ya dinga fahimtar kurakurai kenan bai da yaqini a iliminsa wa man lam yushafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fil mushkilati zununu duk wanda bai yi mushafaha baki da baki da malami a wajen iliminsa ba bai ji malami na faɗa ba bai faɗa a gaban malami ya tabbatar masa da iliminsa haka bane to duk abin da yake bayani a kansa na al'amura masu rikici to shakka ne komin yaƙininsa to wannan abu akwai shakka a tare da shi saboda ilimin nan sai ka karanta shi a wajen malamai na gaskiya sun faɗa ka ji haka ne wancan ya faɗa haka ne ka fahimta ka ji sun maimaita yadda ka fahimta na haka ne ka faɗa a gabansu sun ce maka haka ne sai ka samu yaƙini amma idan ka je ka karanta kai kaɗai ya za kai ka samu yaƙini kana cikin shakka saboda haka ba za ka iya ganewa ba to karancin fahimta shi ma yana sa a ɗauki aƙida marar kyau sai a yi tsammanin mai kyau ne shikenan sai a kudurta ta a zuciya har ma a dinga kira zuwa gare ta har ma a ce wanda bai da wannan aqidan shi aqidansa ba mai kyau bane ko mai bin son zuciyarsa ne saboda me saboda rashin fahimta wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi saqim da yawa za ka samu mai aibanta magana ingantacciya amma matsalarsa fahimtansa ne mai rauni bai da fahimta mai kyau fahimtansa ba ta da lafiya ba ingantacciya bane ba lafiyayya bace to da haka ma da ce wa qad tabasa amruhuma ala babin nasi li qillati ilmihi saboda karanci ilimin sa walakin amruhuma bihamdillahi wadihun ma da yace amma al'amarin mu'tazila da khawarij da godiyar Allah subhanahu wata ta'ala wadihun a bayyane yake al'amarin su a bayyane ne inda ahlil hakki a wajen ma abota gaskiya duk mai son ya bi gaskiya kama bayyana mala yace kamar yadda muka bayyana wa billahi tawfiqu dacewa na ubangiji ne subhanahu wataala shi yake datar da wanda ya ga dama sai aqidansa ta zama ingantacciya saboda ikhlasinsa da kuma karatu a wajen malamai wanda su ahlul haqqi din ne su ingantacciya ne gaskiya suke nema aƙida ingantacciya ibada ingantacciya dama gaskiya suke nema kuma sun karanta a wajen ma'abota gaskiya ne amma in ba ka ba alkur'ani cike yake da cewa mutumin da ya laifi laifin da ba shirka ba ina nan a sa kamar yadda ma ya faɗa bi dalilin kitabi wa sunna wa ijma'i salaf duk magabata sun yi jima'i duk wanda ka ga yazo da wata aqida sabanin wannan to daga baya ne ya dauke ta wasu ne suka kirkiro masa ita shi kuma ya bi su akan haka ko kuma shi ya kirkiro wa kansa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayan zarra to wannan zai shiga aljanna ƙwayan zarra kaga sai imani yana riguwa to ya ake ragu shine da sabon Allah ko rashin aikata wajibi idan akwai ƙwayan zarra na imani a zuciyanka zaka shiga aljanna mun karanta hadisi shafa'a nan na ceto to kaga me yasa wannan imani sai ya ragu har bai wuce ƙwayan zarra ba saboda sabon Allah sa to kuma ka zo ka ce ba zai shiga aljanna ba ko kuma ya kafurta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya hadu da Allah subhanahu wataala bai masa shirka da komai ba zai shiga aljanna kaga ko da yana wasu sabon Allah kenan adakhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal a wata riwaya a wani hadisi ko wani irin aiki yake ko da na sabon Allah ne in dai ba shirka bane zai shiga aljanna to kai kuma kace kafuri ne kafuri zai shiga aljanna ba zai shiga ba laifi babba wanda shine yake kusa da shirka shine kisan kai babu laifin da yafi kisan kai in ba shirka ba to kisan kai ubangiji ta'ala bai kafurta wanda yi shi ba wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma idan jama'a guda biyu daga cikin muminai suka nemi su kashe juna ubangiji ta lati a musu sulhu da wanda zai kisa da wanda za a kashe biyu ya ce musu minal mu'minin daga cikin muminai sannan yace inna mal mu'minina ikhwatun fa aslihu baina akawaykum a can gaba muminai yan uwan juna ne ku yi sulhu tsakanin yan uwanku da wanda za a kashe da wanda yake kisa sannan mutumin da yayi kisan kai aka sa masa diya aka masa afuwa ba a za a kashe shi ba yayi kisan kai da gangan ubangiji ta ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi isa wanda aka masa afuwa daga dan uwansa kaga sai aka ambaci shi wanda ya kisan kan cewa dan uwa ne na wanda ya kashe ya riga kashe shi fa da gangan amma aka ce dan uwansa ne dan uwansa ne addini yana na matsayin sa mumini to haka nan ayoyi daban-daban da hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna in mutum ya kisan kai da gangan bai fita daga addinin musulunci ba yana nan a mumini to wani laifi ne kuma zai yi a ce ya fita daga addinin musulunci ya kafurta babu shi sannan idan ka cewa mutum kafuri saboda wani laifi da ya yi ba tare da ainihin shirka ba ne wannan fa kana cewa ubangiji subhanahu wataala bai zai gafarta masa bane sannan kuma abin da kake cewa shi makiyin Allah ne kana yi wa Allah shi shigi a cikin al'amarinsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma hadisin bukhari da muslim duk wanda yace wa dan uwansa ya kafuri yace masa kafuri to ɗaya daga cikin su zai koma da wannan kalman don kalmar za ta yawo idan ta zo kan wannan wanda ce wa kafurin sai ya zama ba kafurin bane bai yi abin da za a ce masa kafuri ba za ta dawo kanka sannan ko mutum yana cikin hadari domin ka ce wa mutum kafuri ka ce zai dawo a wuta sannan ko ubangiji ta bai zai gafarta masa wannan laifin ba in ka ce masa kafuri don ina la la ghafuru an yushraka Allah ba gafarta in an masa shirka kafuri kafurci shine Allah ba gafarta shi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman ya duk abin da ba shirka ba ko ka mutu baka tuba ba ubangiji ta'ala zai gafarta maka zai gafarta wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Abu Dawud hadisi Hasan yace akwai wasu mutane wani wasu mutane guda biyu daga cikin Banu Isra'il wanda suna abokantaka da juna mutunci ya hada su sun zama ƴan uwa saboda abokantaka ɗaya daga cikin su mai sabon Allah ne ɗaya ko mai kokari ne wajen ibada yana nisantar sabon Allah shikenan sai mai kokari wajen ibadan sai yake yi wa ɗan uwansa mai sabon Allah nasiha wane ka daina wannan laifin bai kamata ka yi ba sai ya sake yi ya kamata ka daina wannan laifin sai ya ci gaba da yi wata ran da ran sai ya ɓaci shi mai yin zunubin sai ya ce masa khallini wa rabbi ub'athu alai abu isa alai raqiban yace ka kyale ni da ubangiji na an aiko ka wuri na ne ka kula da ni yake ga mai umurtansa da me da kyakkyawan aiki cewa ya bar mummuna sai ya ce ka bar ni da ubangiji na kaga wannan babbar kalma ce ko ga laifin yana yi kuma zai faɗi wannan babbar kalma ya ce ka tsaye ni da mahalicci na an aiko ka ka kula da ni ne ka bar ni in ci gaba da saƙon Allah na to shi mai hana shi saƙon Allah wannan mai ibadan shi kuma sai ya ji haushi sai ce wallahi la ya gafiru laka Allah sai ce wallahi Allah bai zai gafarta maka ba to wannan kalman da ya faɗa ta fi duk abin da wannan mutum yake yi muni na Allah ya ɗauki ransu sai ta da su na alƙiyama sai ya kira wannan mutumin mai ibadan sai ya ce masa a kunta bi aliman ko kuma au kunta alayya ma fi yaji qadiran kana da iko ne akan abin da ke hannuna cewa ba zan masa gafara ba gafara a hannuna take kai kake da daman ka ce na yi wa wannan gafara ko kan na yi wa wannan kai ka san kana da ilimi a kan cewa ba zan gafarta masa ba ya za ka min shishigi a cikin al'amarina sai ubangiji ta ya gaya masa haka sai ya kira wannan mai laifin shi mai zunubin sai ya ce udkhilil jannata bi rahmati izhab da kulil jannata bi rahmati tafi ka je ka shiga aljanna da rahamata shi mai sabon Allah saboda ubangiji ta ce rahmati wasi'at kulli shay'in wa rahmati sabaqa ghadabi rahmata ta riga yi fushina sai ce wannan mai laifin shi mai zunubin nan wanda ya faɗi watar babbar kalmar tunda ba shirka bane sai ce ka tafi aljanna da rahmata shi kuma wannan mutumin sai aka ce wa mala'iku izhabu bihi ila nar ku tafi da shi zuwa ga wuta a wani hadisin ma cewa manzala ta sallama yake aka aiko mala'ika jibrilu ya gaya wa manzala ta sallama wannan wani hadisi ne daban da mutumin yayi wa dan uwansa nasiha ya iya amsa ya ce Allah bai zai gafarta masa ba manzala ta sama mala'ika jibrilu ya aiko zo ya gaya masa ubangiji ta Allah yana cewa manzala ya ya ta'alla alayya Allah aghfira li fulani faqad ghafartu lahu wa habattu amala wa yake rantsuwa ba zan gafartawa ne ba a gaya masa na gafarta masa din shi kuma wannan na rusa masa ayyukansa kaga shishigi wa Allah subhanahu wataala bai da kyau kaga ya ce masa kafuri ko Allah bai zai gafarta masa ba shikenan sai ya zamana wancan din aka gafarta masa din don wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ganin daman Allah ne shi ko wanda aka ce tafi wuta wannan kalmar da ya faɗan tafi wacce hatsari ce sa Abu Hurairah yace wallazi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu yace na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi wannan yayi kal yayi magana da wata kalma wanda ta halakar masa duniyarsa da lahirarsa gaba daya da shiru kawai yayi ya bashi da yafi masa saboda haka ba a yi wa Allah subhanahu wataala shi a cikin sa duk yanda mutum ya kasance mai sabon Allah in dai yana da imani da Allah subhanahu wataala ai masoyin Allah ne ya zaka mai da shi bakin Allah ka fidda shi daga addinin musulunci sai dan ya shirka ya tabbata hadisi ingantacce na Bukhari sayyidina Umar yake cewa akwai wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa ana ce masa Abdullahi amma ana masa laƙabi da himar jaki saboda saƙon Allahnsa da rashin mutuncinsa sai ake mar laƙabi jaki kullum sai a kawo ya sha giya a masa haddi a sake kawo ya sha giya a masa bulala wata ran sai wani mutum yace yace Allahumma la'anhu ma aktara ma yu'ta wani daga cikin sabai sai ce ya Allah ka la'anci wannan mutumi mana ka nesanta tashi daga rahamar daga rahamarka mamakin yawan zuwa da ake yi da shi yau ya sha giya amar bulala gobe ya dawo manzo Allah ta sallama sai ya ji ainihin labarin abinda wannan mutumin ya faɗa sai manzo Allah ta sallama ya fushi yace la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu kar ka la'ance shi tabbas yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ɗan giya ya je ya dawo amar bulala da zai daina shan giyan ba amma aka la'ance shi manzala ta sama ce kada ka la'ance shi domin yana son Allah yana son manzon Allah ta alaihi duk da wannan aikin sabon Allah da yake yi to ka gaya za ka yi da mutum addini nan ba ɗakin ka bane ba gidanka bane balantana a ce za ka shigar da wanda kake so ka fitar da wanda ga dama bai zai yiwu ba wanda ubangiji ta masa hukuncin musulmi ne ka bar shi a musulminsa wanda aka mar hukuncin kafuri ne shikenan sai ya tafi amma kai baka da dama don addinin ba naka bane na Allah ne subhanahu wataala saboda haka shi yasa mala anan yake tsoritarwa yana cewa wala nukaffiru adam min Ali qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu wannan ba kidar mu bane mu kafurta wani saboda wani laifin da yayi sai dai in mutum bai gane ba yace wala naqulu la yadhurru ma al imani dhanbun liman amilahu yace wala naqulu ba ma faɗa mu ahlus sunna wal jama'a la yadhurru ma al imani dhanbun zunubi baya cutarwa tare da imani liman amilahu ga wanda ya aikata shi wannan ko su jama'a ne ana ce musu murji'a su ne wanda suka ce ko ka aikata sabon Allah sabon Allah ba zai cutar da kai ba so kuma kaga sakakin su yayi yawa wai don kai laifi kana nan mumini mai cikakken imani ko kana shan giya ko kana zina ko kana kisan kai duk samu Allah da kake ba zai tauye maka imanin ka ba kana nan mumini mai cikakken imani saboda haka jira suka ce babu tafawuti a imani wai imani al'umma gaba ɗaya ɗaya yake wani bai fi wani imani ba kare kenan suna nufin imaninka daidai yake da imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da imanin mala'ika jibrilu daidai yake da imanin sayyidina abubakar kaga wannan ba haka bane tabbas kuskure ne duk laifin da mutum yayi suka ce bai tauye masa imaninsa ba domin imani ba a cutarwa in dai akwai imani a wajensu abun nan zunubi ba a cutarwa in dai akwai imani suka ce abun nan la yadurru ma al imani al-ma'siyah kama la yanfa'u ma al-kufri ta'a sabon Allah baya cutarwa in dai akwai imani kamar yadda da'a ba ta amfanarwa in dai akwai kafurci yanzu kafuri ko yayi sallah za a karbi sallansa kaga ba za a karba ba to haka nan suka ce mumini ko ya aikata sabon Allah ya yi kisan kai ya sha giya suka ce wannan ba zai cutar da shi ba ba abun da imani sai yana nan kamili kamar na kowa su ne ake ce musu murji'a to wannan aqida ita ma ba ta da kyau in haka ne me yasa ubangiji ta'ala yake haramta sabon Allah ko ake siffanta mai sabon Allah da fasiki wasu fuka aka ce kufurun wasu fuka aka ce fusukun da wanda yawa Allah da'a Allah ya ce yayi yayi manzon Allah ya ce yayi yayi ya da su zama daidai da wanda in Allah ya ce yayi ya ce bai zai yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi ki kuma su zama daidai matsayin su a wajen Allah subhanahu wataala me wannan aqida idan yana da ƴaƴa guda biyu wannan yana masa ladabi yana masa da'a wannan kuma yana masa rashin kunya baya bin umarninsa matsayin su za su zama ɗaya a wajen sa ba za su zama ba to haka bayin Allah suke wanda yake da da'a yake wa Allah da'a to yana da matsayi babba a wajen Allah subhanahu wataala wanda kuma yake sabon Allah bayi da matsayin da ya kai na wancan sabon Allah sa ya tauye masa darajarsa a wajen Allah subhanahu wataala sai ya zama mumini mai tauyayyen imani amma ba mai cikakken imani ba Bayan da zaka ce imanin ka irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko na Abubakar ko na Umar ko na Usman baka kai haka ba me yasa saboda sun fi ka nisantar sabon Allah sun fi ka yi wa Allah da'a saboda ka imanin ka bai kai bai kai nasu ba to kaga wannan sakakin ya yawa ko to shi yasa mu aqidar mu ta gaskiyar tana tsakatsaki ne bainal ifradi wat tafrid su wancan sun yi ifradi suka wuce gona da iri suka ce wanda ya aikata zunubi kafuri ya fita daga musulunci kaga wannan wuce gona da iri ne su kuma wayannan murji'a sai suka yi tafridi sakaki suka ce daidai yake da kowa wanda ya sha giya ko ya zina mu kuma muka ce a'a yana nan a musulunci bai fita ba bai zama kafuri ba sannan kuma ba daidai yake da sauran muminai ba saboda me sabon Allah da ya tauye masa imaninsa amma imanin yana nan sai dai ya rauku so da haka sai mu sa masa sunan da shari'a ta sa masa fasiki misali ko mumini mai tauyayyen imani don banda mumini da kafuri akwai wata siffa kuma ta tsakiya ai shine ainihin mutum ya zama fasiki yana nan mumini amma fasiki akwai muminun salihun akwai muminun fasikun mumini nagari da mumini wanda ba na gari ba saboda haka aqidan ahlus sunna wasidiya ce tana tsakiya a abin da ya shafi musulmi ya aikata laifi tana nan bainal khawarij wal murji'a tsakanin khawarij da murji'a su sun ce ya fita wannan sun ce yana nan daren kaman kuwa. aqida ahlus sunna jama'a a yana nan a musulunci amma mu'minai bayan Allah sun fi shi imani idan aka zo babin qaddara bainal jabariya wal qadariyya su jabariya suka ce al'insanu majburun bi fili mutum bai da katabus shi yake aikata ai ubangiji ta'ala shi yake tilasta shi yana sabon Allah kadariya kuma suka ce shi yake sabon Allahnsa ko Allah bai ga dama ba Allah ma baya sani yayi sabon Allah sai bayan yayi kaga duk wannan barna ne aqida ta gaskiya me aikata sabon Allah da ganin damansa yake aikatawa amma kuma ubangiji shi ne ya bashi ganin daman shi ya ga dama yayi kuma ganin damansa ba ta amfani sai da ganin daman Allah saboda haka ya nemi yayi da zaƙinsa da ganin damansa sai Allah ya bashi dama yayi sabon Allah kaga wannan shine zai nuna ubangiji ta'ala ba abun da za a yi a fi karfinsa inda a ce bai ga dama ba duk da kai baka yi saka fi karfinsa kai ba ما ليتي ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نعمل عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقلدهم ما ليتي نرجو للمحسنين من المؤمنين أكيد المشيني منا قونتاوى ما سكوتة أيوكا سدقسكم مؤمني أن يعفو عنهم أبنجي تعالى يمسوا عفوه muna kauna muna fatan duk mumini mai kyakkyawan aiki ubangiji ta ya masa afuwan zunubansa ko da ya mutu bai tuba ba wanda ita ce aqidan ba za mu ce zunuban da su kai shi wuta ba bira wa yudkhiluhum jannata bi rahmatihi kuma ubangiji ta'ala zai shigar da mumine gaba ɗayan su aljanna bi rahmatihi da rahmasa muna kaunan haka Allah ya fi masa zunubansa in mutu ya mutu yana sakon Allah sannan ko muna fatan ubangiji ta ya shigar da shi aljanna da rahamarsa amma wala na amanu alaihim ba ma amince masa azabar Allah ba za mu ce kaɗan idan ya mutu Allah ba zai azabtar da shi ba don wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha Allah ya ce wanda ya laifi ba shirka ba in Allah ga dama yana gafarta masa kaga in bai ga dama ba fa ba zai gafarta masa ba saboda haka muna tammata masa ramar Allah muna tsorace masa azabar Allah wanda ita ce aqida ingantacciya ba za ka kai shi aljanna kai tsaye ka ce dan aljanna bane sannan ko ba za ka kai shi wuta kai tsaye ka ce dan wuta bane a'a kana tammata masa rahmar ubangiji ta'ala kana tsorace masa ainihin azabar Allah kenan yana cikin mashiyar Allah to wannan ita ce aqida mai kyau kamar yadda ibnu abi zai yake cewa wa hum fi mashi'atillah masu sabon Allah daga cikin bayin Allah daga cikin muminai musulmai suna cikin mashi'ar Allah in Allah ganin dama Allah in ya ga dama ya gafarta musu in ya ga dama ya ainihin abun nan ya musu rahama ma'ana ya azabtar da su gwargwadon laifin su sannan sai ce wala nashhadu lahum bil janna ba za mu yi musu shaida da aljanna ba ba za mu ce wani dan aljanna ba idan akwai masu kyautan aljanna a yanzu haka halin da ake ci, akwai masu kyautan aljanna wanda aljannan sun mai da ita kaman kaman kwanon hatsi ko kuma ko kuma noman tuwo za ka ba wanda ka ga dama kawai za su iya zuwa ka zo in kai abin nan makusancin su sai su ce sun baka aljanna kawai shikenan wannan suna nan ko ka sani ko baka sani ba ni na san wanda suke ba da kyauta aljanna na san su na zauna a garin su to ana ce musu yan hakika saboda haka kai ba ma aljanna ba ana ba da kyautan alwala ma saboda wasa da addini sai mutum ya ce ya roƙa maka alwala ta wata ɗaya ka je kai ta sallah ba sai ka alwala ba ko ta warware a ƙarshe in ka dage kana fada kana fadanci kana ladabi da biyayya sai a ce an baka aljannan ma gaba daya kaga wannan shishigi ne wa addinin Allah subhanahu Ta'ala, kuma batan basira ne da zai sa mutum ya yadda da hakan din kuma ya imani da shi rashin fahimtar tauhidin Allah shi zai sa ka yadda da irin wayannan mutanen ka imani da su aljanna ta ubangiji ne subhanahu ta'ala ba mai ba da ita sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya kyautan aljanna sai in Allah ya ce wani dan aljanna ne sai ya ce to wani Allah ya ce kai dan aljanna ne saboda haka wala nashhadu lahum bil janna ba ma yi musu shaida da aljanna mu ce su wa'annan yan aljanna ne ba ma yin haka shine anan Sheikh bin Baz ya taliki yace muraduhu rahimahullah abinda shi Imam Dahawi yake nufi illa man shahida lahu Rasul sallallahu alaihi wa sallama bil janna sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida yace dan aljanna ne to wannan kan tabba za mu ce dan aljanna ne domin manzon Allah sallallahu alaihi ana masa wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzon Allah baya magana da son zuciyarsa duk abin da ka je faɗa wahayi ne aka masa ubangiji ta'ala ne masa wahayi yace Abubakar da Umar da Usman yan aljanna ne sai ya faɗa shikenan wannan mu ma dole mu mu faɗa to da haka amma in banda da wa'annan ba a yadda ka ce wane da wane dan aljanna ba ne illa man shahida lahu sallallahu alaihi wasallam bil janna kal asharati yace kaman mutum goma wanda aka musu bushara da aljanna abubakar umar usman ali abdurrahman bin auf zubairu bin al-awad abu ubaida amir bin jarrah talhatu bin ubaidillah sa'd bin abi waqqas sa'id bin zaid wannan mutum goma manzala sallallahu alaihi a cikin hadisi ɗaya yace dukkanin yan aljanna ne musu bushara da aljanna wanda dole ka ce yan aljanna ne sai ce wa nahwim da makamancin su don akwai dadi banda wayannan amma wayannan abun da yasa aka keɓance su ana ce musu al asharatu al mubashsharuna bil janna mutum goma da aka musu bushara da aljanna saboda lokaci ɗaya aka musu bushara amma akwai makamanta wannan kamar bilal manzala ta sana za ta ya ji karan takalminsa a cikin aljanna kaga shi ma masa bushara haka matan manzon Allah sallallahu alaihi an musu bushara da aljanna haka nan Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce sayyidatu nisa'il janna shugaban matan aljanna kaga mata bushara kenan irin su Hassan da Hussein yace sayyida shababi ahli janna shugaban matasan aljanna kaga Hassan da Hussein jikokinsa su ma yan aljanna ne da makamancin wayannan amma wayannan su ne take hadisi yazo a dunkule faɗe su to irin wannan wanda ya tabbata a sunnan manzala ta sama ingantacciya an ce dan aljanna ne sai ka ce dan aljanna ne ko shakka ba za ka yi ba amma in ba su ba fa ba kai saka riba aljanna ba ubangi ta la ne mai ribawa sai gaya wa manzala ta manzo manzala ya fada wa al'umma wani dan aljanna ne sai ce kama ya ati zalika fi akhir kalamihi kama yanda wannan din zai zo a ƙarshen maganarsa ma al ilmi bi anna min aqidati ahli sunna wal jamaa tare da ilimi da sani cewa yana daga cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa ash-shahadatu lil muminin wal muttaqina ala al umumi bi annahum min ahli janna shaida wa mu'minai da masu tsoron Allah a bisa umumi kai umumi da siffofinsu ka ce su yan aljanna ne kaga duk masu tsoron Allah yan aljanna ne وصابنا وسابق وسارعوا إلى مغفرة من وجنة عرضها السماوات والأرض وإدى للمتقين كي قاقاوا إزواغا نيمان غافرا وبنجي تعالى كي قاقاوا إزواغا أيكين دا زي كيكو الجنة واند فائنتا يا كي فائن سما دا كسا واندا أعدى للمتقين أنت نديتا دباسو صورون الله سيكي سيكينا ما ستقوا مؤمنين ما صورون الله يان الجنة أما وراك تي زيد دا أمرو دا بقر دا خالد دا موسى دا كلام بعد ما كان يسافا sai dai kawai umumi duk wanda ya shiga cikin wannan siffan ya zama dan aljanna wannan kama aqidan ahli sunna ne dole kuma ka faɗi haka sannan yace wa annal kuffara wal mushrikina wal munafiqina min ahli nar da kafurai da mushrikai da munafukai dukkaninsu yan wuta ne wannan shi ma nassi ne na alqur'ani kamar yadda malam zai kawo mana saboda haka kafurai da mushrikai da munafukai dukkaninsu yan wuta ne in an ce kafuri wanda ya kafurce wa Allah ya ƙi addinin musulunci kafuri tantagarya ko da bai da wani addini daban in an ce mushurki wanda ya haɗa bautan Allah da bautan wani abu daban kaga shi ya shirka duk suna dukkan su kafurai ne amma wannan in an ce alkufuru ko da baya bautan gunki in dai ba bautan Allah bai imani da Allah ba sunan sa kafuri in an ce mushirki yana bautan Allah ya haɗa bautan Allah da bautan wani bautan Allah bata amfane shi ba zai dawwama a wuta munafiki kuma shine wanda a zahiri yace shi mumini ne amma a zuciyarsa shi kafuri ne dukkanin wayannan gaba ɗayan su yan wuta ne kuma za su dawwama a wuta har abada ba za su fita ba kama dallat ala zalika al karima mana yace kamar yadda ayoyi alkarimat masu daraja suka yi nuni akan haka wa sunnatil mutanin laqiya shaytanatan fi tariqin faghashiya wa nasu yanzurun idan mutum ya yi haka ya sadu da iyalinsa ya zo yana yaɗa ta hanya sannan sai ya faga shi ya ha ya afka mata yana zina da ita wannan su run mutane suna kallo ma'ana mutumin da ya sadu da iyalinsa a sirrance ya zo kuma yana gaya mutane kamar mutum ne ya zo ya samu ma mutumin banza ya samu matar banza a kan titi ya zo yana zina da ita kowa na gani domin amfani ɓuyan dama kar a san me kuka yi to ka zo ka faɗa saboda haka wannan kasuwa dole ita ba sai kari ko mata nata ba kamar yadda wasu suke fahimta in ka ci tsire sai kari ko mata in ba haka ba ka zalunce ta a'a ai wannan ba ciyarwa ne na wajibi ba na ihsani ne wata ran zai kama ka yi tafiya ko kana wani waje ka yi kwaɗayin wani abu sai ka ci ba lallai ka riko wa matarka ba amma dai ciyarwa na wajibi dole kai kuma wannan isani shi ma ana bukatansa lokaci ba lokaci in dai har kana da halin da za ci abinci to dole matar ka mata ce shine ma'anar wannan sannan ka sanya mata ka ka mata tufafi in kai tufafi in za ka sa riga ita ma ta kaulu subhanahu yana daga cikin wannan fadin Allah subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa na'im tabbal masu tsoron Allah suna cikin aljannatai wa na'imin da kuma ni'imomin Allah wa qawli azza wa jalla da fadin Allah subhanahu wa ta'ala وعد الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ubangiji ta'ala ya yi wa muminai maza da muminai mata alkawarin aljannatai ba ma aljanna ɗaya ba aljanna dewa wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su ƙoramu na ruwa da na giya da na nono da na zuma na fiha kuma suna masu dawwama a cikin aljannan har abada kaga zaka ce duk mai tsoron Allah dan aljanna ne sai dai ba za ka ce wane da wane kai wa mutane kyauta aljanna ba ya ce fi ayatin kasiratin ya zo a cikin ayoyi da yawa ta dullu ala hadha ma'ana wanda suke nuna wannan ma'anan cewa mai tsoron Allah dan aljanna ne amma sai ka faɗe shi da siffan kawai wa qawlu subhanahu fil kuffar da kuma faɗin Allah subhanahu wata'ala dangane da al'amari yace wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqza alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur ubangiji ta ya ce waɗanda suka kafurta suna da wutan jahannama ita ce sakamakon su kafurai kaga tabbas kafuri yana cikin wutan jahannama kuma ba za a ɗauki ransu ba fa ya mutu su mutu ba wai sun shiga wuta shikenan za a cire ransu su balbalci ba la ya mutu fiha wala ya haya ne shi bai mutu ba kuma shi bai rayuwa ta jin daɗi ba don za a mayar masa da ransa a gangan jikinsa domin ya ji raɗaɗin wutan jahannama kuma ba zai mutu ba a cikin wutan jahannama sannan wala yukaffafu anhum min azabiya ba za a sassauta musu azaban wutan jahannama ba kullun ninkin baninki kazalika najzi kullu kafurin yi talaki yace haka muke sakawa kowane kafuri sakamakon sa wutan jahannama sannan wa qawlu subhanahu da fadin Allah subhanahu wataala dangane da munafukai yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira mu'minai abunan munafukai sune masu koye kafurci su bayyana da musulunci suna cikin karkashin kasa na wutan jahannama walan tajida lahum nasira ba za ka taba samun wanda zai taimake su ya hana su shiga wutan jahannama ko ya fidda su daga wutan jahannama ba kaga wannan tabbas sai ka ce duk munafiki dan wutan amma ba za ka ba za ka ainihin wani musulmi da munafurci kuma ka je ka jefa shi a cikin wutan jahannama ba sai da wannan munafurcin sai tabbata yace wa fi ayatin ukhra da wasu ayoyin daban ta dullu ala hadha ma'ana wanda suke nuni a bisa wannan ma'anan wa billahi tawfiq dacewa na ubangiji ne subhanahu wataala shi yake datar da bayansa su fahimci aqida ta gaskiya saboda haka imamu tare yace wala nashhadu lahum bil janna ba ma yiwa mu'minai shaida da aljanna mu ce wane a su da sunayen su wane ɗan aljanna ne wannan wasa da addini ne duk wanda kaga yana kyautan aljanna wasa yake da addini bai ma fahimci addinin Allah ba sannan bai san darajar wahayi ba domin wahayi shi yake da wannan matsayin amma kai baka da shi don baka san gaibu ba wa nastaghfiru li musii sannan su masu munanawa kuma masu mummunan aiki masu sako muna nema musu gafara wanda ita ce aqidar mu wanda yake kyakkyawan aiki muna tammata masa rahamar ubangiji ta'ala ya masa afuwa ya shigar da shi aljanna da rahamarsa amma ba za mu ce wane yanzu haka yana da gidan aljanna za ka wasu idan malamin ya rasu sai su ce yanzu haka yana aljanna inda su je ziyaran kabarin wani malamin su ko shehin su sai su ce bari mu tafi dausayin aljanna za mu je ziyara dausayin aljanna sun ba shi kyautan aljanna wannan kuskure ne ba idan ahlus sunna wal jama'a bane mu muna tammata masa aljanna za mu ce muna tsorace masa azabar Allah shi yasa muke masa kyakkyawar addu'a in ya rasu mumini wa nastaghfiru li musii'in wanda yake munanawa yake sabon Allah shi ko muna nema masa gafara a aqidar mu wa nakhafu alaihim sannan muna tsorace musu azabar Allah don kada wannan sabon Allah ya halakar da su ya shigar da su wuta muna tsorace musu azabar Allah muna nema musu gafara wala nuqanniduhum ba za mu ɗebe musu tammani daga rahamar ubangiji su subhanahu wata ba idan mutum ya mutu yana saƙon Allah istighfari muke masa sannan muna ƙorace masa azaban Allah saboda saƙon Allah sababi ne na shiga wuta amma ba za mu ɗebe masa tammani daga rahamar Allah mu ce da ya mutu kawai wuta zai tafi ba ba ma haka saboda haka ba ma cewa wani dan aljanna ne wani dan wuta ne wala na qadau bi adin bi jannatin wala na mu ce wannan dan aljanna wannan dan wuta wannan saboda kyawun ayyukansa kawai dan aljanna ne wannan saboda munana ayyukansa dan wuta ne ba ma yin haka dan wuta muna ne mai sabon Allah muna nema masa gafara in ya rasu muna tsorace masa azabar Allah ba ma ɗebe masa tammani daga rahmar Allah akwai wani ya tafi aljanna don ya tabbata hadisi ingantacce akwai bawan da ubangiji subhanahu ta'ala zai kira shi tare da yayi laifuffuka a duniya da sabon Allah sai ya kira shi ya tabbatar masa da laifuffukansa ubangiji ta'ala ya suturce shi ya ce a duniya ba yi laifin kaza da kaza da kaza da kaza ba sai ya ce ya rabbi nayi ba kai laifin kaza da duk a ga masa laifukan sa sai halaka kamar ya halaka yayi ta amsawa yayi ubangi ta Allah sai ce kamar yadda na rufa maka asiri a duniya anan ma lahira na rufa maka asiri na gafarta maka tafi aljanna to kaga yana daga cikin wayannan ya zaka ce ba zai samu rahamar ubangiji subhanahu wataala ba sannan akwai abubuwan da suke hana shiga wuta ko da mutum yayi sabon Allah abubuwa guda goma sha ɗaya ibnu abil'iz ya kawo a cikin sharhin aqidatu tahawiyya ga sunan zan lissafa mana su abu na farko at tauba tuba illa man taba duk mutumin da ya laifi ya tuba ubangiji ta zai karbi sa at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu at-taubatu tahdimu ma kana qablaha haka manzo Allah ya ce tuba yana rusa abin da ke kafinta to yanzu ka san cewa ya tuba ko bai tuba ba yana sabon Allah kai ka sani sai ka ji labarin ya mutu to in ya tuba fa in ya tuba Allah zai karbi tubansa abu na biyu akwai istighfari wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah baya azabtar da mutane suna neman gafara to idan sun nemi gafara Allah ya yafe musu fa yaya za ka yi in an yi dace Allah ya karbi istighfarin ya karbi tuban ba dama ka ce yan wuta ne sannan akwai alhasanat ubangiji ta ce innal hasanati yuzhibna sayiat kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka wani za ka samu laifin da ya yin a kashi ɗari bai kai kashi ɗaya na abun nan bai kai kashi ɗaya na kyawawan ayyukansa ba kashi ɗari to ya za a yi mummunan aiki kwaya ɗaya ya dulmu yadda kyakkyawan aiki casa'in da tara ba auna ayyukan za a yi ba to ya kai ta sani zai haye ko ba zai haye ba so da akwai alhasanat wa'at bi sayyi'ata alhasanata tamhuha kyakkyawan aiki yana shafe mummuna sannan akwai almasaibu duniyawiya shine na fudu masibu na duniya sai Allah ya tsora mutum bala'i don ya kankare masa laifinsa sai ya mutu bai da laifi rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala ya inganta hadisi bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta shaukatun yushaquha illa kuffira biha min khatayahu ba abin da zai samu musulmi na musiba wani wahala da ya shiga ko wani wani ainihin masifa ko wani rashin lafiya ko kuma bakin ciki da ɓacin rai da juyayi ya shiga cikin wani hali kai ma ubangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kaya da zai taka ya ji dadi ta soke shi face ubangi ta la tankare masa zunubansa da sababin wannan musiba ne ballantana a ce zazzabi mai tsanani ko wani bala'i ko malaria ko kuma a ce ainihin ciwon diabetes ko hawan jini da sauransu duka wannan kafara ne wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to ubangiji ta alaƙila ya tsora masa irin wannan bala'in ko na hasara ma na dukiyarsa sai zama sababi na kankare masa wannan laifin ya za kai kace zai tafi wuta abu na biyar azabul qabri azaban kabari wani shi daga kabari za a masa azabarsa gaba daya a gama azaban kabarin sai ya zama kafara na me na zunubansa ba zai tafi wuta ba zunubansa ba su wuce iya na azaban kabarin nan bane azaban da za a masa an masa azaban kabari yau sai tafi aljanna sannan akwai abun nan du'a'ul mu'minina wa istighfarihim akwai addu'a mu'minai da da neman gafaransu mutum ya rasu mu'minai suna ta masa addu'a suna ta nema masa gafara idan Allah ya karbi addu'an kan ba shikenan ba ya Allah ka ji kanwa ne ka masa gafara tun daga sallan gawansa har abun ne shi har har wani ya mutu yana masa addu'a ƴaƴansa suna masa iyalansa suna masa to bangi ta ya karbi wannan addu'a ai kenan. ana nema masa gafarar zunuban san Allah ya karba sai ya gafarta masa kaga bai zai tafi wuta ba to kai ya zaka yi hukunci cewa ya tafi abu na bakwai ma yuhudi ma yuhuda ilaihi ba'da al-maut min thawabi sadaqatin aw qira'atin aw hajjin aw nahwi zalik kyautan da ake bashi na ladan kyakkyawan aiki ba mutuwarsa sai ayi sadaka a ce Allah wa ne ladan a karatun qur'ani Allah wa ne ladan a aikin haji Allah wa baba na ladan wannan kyauta da ake masa na kyawawan ayyuka wanda malam zai mana bayani su a can gaba za su iya zama sababi na yafe masa wannan laifin ko ladan sai rinjayi wannan zunubin da yayi sai ya tafi aljanna zaka da daman ka ce wuta zai tafi abu na takwas a hawali kiyama qiyama wa shada'idu tsorace tsoracen tashin alkiyama da tsananinsa wani laifinsa bai wuce wannan tsoron kawai shine sakamakonsa ya birkita ya shiga cikin wani hali ya shiga halin kakani yi a tashin alkiyama to wannan din shine kafaran laifinsa Wani tala sai ya masa kafaran laifin da wannan azaban da ya masa ɗin ta tashin alkiyama ba sai ya shiga wutar jahannama ba ba da ma ka ce ɗan wuta ne abu na tara ya tabbata hadisi a wajen bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal mu'minina idza abaru sirada wuqifu ala qantaratin bayna jannati wan nari fayuqtasu li ba'dihim min ba'd fa idza khudhibu wa nuku. yar rahmati rabbi illa dhallun ba mai ɗebe kauna daga rahamar ubangijinsa sai batacce bai saboda wani laifin ka ubangiji ta la ta'azamu dham laifi ba yi wa Allah girma yace ya dan adam da za ka zo cike da sama da laifi da na zo maka cike da sama da gafara gafarta maka قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ya ko wanda kuka tsaye kauna daga rahamar ubangiji subhanahu wataala abin ya ko wanda kuka yi barna akan kawunan ku kuka yi sabon Allah sabon Allah ya muku yawa kar ku ɗebe kauna daga rahamar Allah yanzu ubangiji ta'ala Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya shine mai gafara shine mai jin kai so da haka ubangiji ta'ala so yake ka zo ka tuba ka gyara ayyukanka ba wai za ka ɗebe kauna daga rahamar ubangiji ne subhanahu wataala saboda haka bai ƙauna daga rahamar Allah da kuma aminci daga azaban Allah kana ga kai Allah bai zai azabtar da kai ba ka ba kanka garanti to wannan dukkanin su haramun ne a addinin musulunci kuma suna tauye wa mutum tauhidi kai suna fidda mutum ma daga musulunci gaba daya shi yasa ma ne yace wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qibla wa sabilul haqqi hanya ta gaskiya ma'ana aqida ingantacciya bainahuma tana tsakanin su li ahli ƙibla ga masu kallon al-qibla su yi sallah menene tsakanin wannan shine mutum ya zama bainar khawfi war raja yana tsoron azabar Allah yana kaunar rahmar Allah ga dai da'a yana yi yana sallah yana da tauhidi wannan yana tammanin rahmar Allah subhanahu wataala ta wannan bangare ga kuma sakaki da yake wajen ibada da sabon Allah wannan kuma yana tsoron kada Allah ya kama shi da wannan laifin ya azabtar da shi a haka zai ta tafiya bainal khawfi war raja wannan shine imani na bayin Allah subhanahu ta'ala masu cewa ka bauta wa Allah saboda son sa kawai da kake ba don kauna aljanna sa ba don tsoron wutarsa ba wannan aqida ce ta mubtadi'a masu bid'a aqida ce wanda ba ingantacciya ba ubangiji ta ya kwadaitar da sa da sa in sun masa da ya tsoratar da su da sa in sun saba masa to ya za kai kuma ka zo ka ce kawai ka bauta wa Allah ba don neman aljanna ba don tsoron wuta ba Su suka ce wai haka ne wai kenan idan ka bauta wa Allah don ya saka aljanna wai inda babu aljanna kenan da ba za ka bauta masa ba a ai ubangiji ta'ala ne ya tsara inda ya tsara a masa bautan babu aljanna ma za a masa da'an amma dai tun da yace a kaunaci rahamarsa akwai hikima a cikin haka a ji tsoron azabarsa akwai hikima a cikin haka ibn al yace kamar tsuntsu ne gangan jiki da fukafukai guda biyu tsuntsu ba zai tashi ba in babu gangan jiki to gangan jikin shine son Allah shine zai dauke ka kai ibada bai zai tashi ba in babu fuffuke kwaya daya fuffuken dama kaunar rahmar Allah na hagu kuma tsoron azabar Allah idan ka samu wannan kana kaunar rahamar Allah shi zai karfafa ka ka bautawa Allah subhanahu wataala inda ya kamata ɗaya fuffuken tsoron azabar Allah shi zai hana ka ja baya daga ibada din ba za ka ja baya ba gaba gaba dai domin ka ja baya ko wutar jahannama a bayan ka. Ka ga tsoron azaban Allah zai sa ka ja ba zai hana ka ja ba in kai gaba kuma kana tamani rahmar Allah aljanna ne ku yi gaggawa zuwa ga aljanna haka ubangiji ta Allah ya fada sannan mala'iku su ne babban misali wajen ibadan Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun tasbihi dare da rana kullun cikin ibada la ya'suna Allah amma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru to ga ubangiji ta Allah ya fadi siffofin mala'iku yake gaya wa masu bautan mala'iku yake ulaika allazina tad'una أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان mahzura. waɗanda suke bautawa mala'iku su sani fa mala'ikun nan da suke bautawa su in ma fa suna neman kusanci ne a wajen Allah subhanahu wataala suna bautan Allah ne don neman kusanci sannan suna ƙaunar rahamar Allah suna tsoron azabar Allah domin azabar Allah abun tsoro ne kaga mala'iku suna bautan Allah domin son Allah da suke yi da kuma tsoron azabarsa da kuma ƙaunar rahamarsa kowane mumini dole ne ya zama yana son Allah yana ƙaunar rahamar Allah yana tsoron azabar Allah in ba haka ba addinin sa ba zai taba tafiya daidai ba imaninsa ba zai cika ba tauhidinsa ba zai zama mai kyau ba in aka cire maka ɗaya daga cikin wayannan shikenan Allah lalata maka tauhidinka dole ne ka so Allah ka ƙaunaci rahamarsa ka ji tsoron ka ji tsoron azabansa shi yasa mala yace wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qibla hanya ta gaskiya tana abubuwa guda biyu bainal khawfi war raja da'iman musulmi a haka yake kuma wannan din shine tsira idan bai da wannan ya samu matsala ba za ka ba kanka garanti ba ka ce za ka tafi aljanna ka rudu ne wannan ba za ka ɗebe kauna daga rahamar ubangiji ba ka ce wai kai wuta za ka tafi wannan kuma baka san Allah ne subhanahu wataala ba ubangiji ta'ala mai rahama ne mai jin kai ba za ka yi wannan hukuncin ba kenan matsalar yadda take ba za ka ba wani aljanna ba ba za ka ba kanka ba ba za ka shigar da wani wuta ba ba za ka shigar da kanka ba duk wannan hukunci ne na ubangiji ta'ala wanda ayyukansa irin ne yan aljanna ne kana tammata masa shiga aljanna kana masa kyakkyawan zato kana roƙon Allah ya shigar da shi wanda kuma ayyukan sa irin ne wuta ne kana tsorace masa shiga wuta kana nema masa gafara kada Allah ya shigar da shi wuta to kai ma haka ne kana tsoron zunubanka kana neman gafara kar ka shiga wuta kana yin ayyukan da'a domin kaunar rahamar Allah ya shigar da kai aljanna kana tsakafaki wannan idan aka ɗauki wannan aqidan to nan ne za a zauna lafiya a addini amma sabanin wannan wannan rudi shedan ne ba aqida ta ingantacciya aqidan magabata ba ما ليس ولا يخرج العبد من الإيمان fi. To ina ganin mu tsaya anan, da domin wannan wata doguwar magana ne wanda kuma tana da sharhi watakila za mu cika ta sauran lokacin insha Allah da tambayoyin Ubangiji subhanahu wataala ya inganta mana imanin mu ya ƙara mana imani ya ƙara mana fahimta wato tauhidi wanda yake ingantacce wanda ainihin za mu bauta wa Allah subhanahu wataala da shi a bisa asasi wanda yake mai ƙarfi ubangiji subhanahu ta'ala yi mana rahama ya mana jin kai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa bismillahir wa rahim wa sallallahu ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan mai tambaya na farko yana cewa Allah shi gafarta malam mutum ne ya tura ya wakilci mace ko kuma ya sa aka wakilta mishi ya auro wata mata amma daga baya sai aka bincika aka gane cewa wanda aka tura ya wakilce shi din ko wanda ya wakilci matan aka daura mata auren ba musulmi bane ya matsayin wannan aure yake bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man a sharadin wali shine ya zama musulmi amma ya zama ba musulmi ba auren bai yi ba abinda malamai suka yi sabani in fasiki ne auren yayi ko bai yi ba musulmi ne amma fasiki zancen da ya fi inganci auren yayi sai dai yana suka a wajen kamalan auren za a ce fasiki ne ya bada ita amma auren yayi amma in dai kafuri ne kafuri baya walittaka sharadin walittaka ya zama musulmi saboda haka idan babanta kafuri ne sai dai sarki ko alkali ko wani jauro ko mai unguwa ya bada ita ko ni daga cikin malamin gari ko ni dottijo amma kafuri baya aurarwa da ai baya aurar da musulma na'am eh, mai tambaya na biyu kuma yana cewa a tambayar shi na biyu shi wannan mutum yake cewa to yaya kuma idan aka ɗaurawa mutum aure da mace a matsayin sunansa tanko ko ɗan ladi ko bala ko makamantan irin wannan suna ba a faɗi sunansa na asali ba ya matsayin wannan auren ko ah, mutane suna wahalar da kansu a wajen aurar abin nan a wajen ɗaurin aure mutum ana ce masa ɗan Ladi amma sai su ce sai an binciko me babban sunansa asalin sunansa ko muhammadu ko ahmadu ko makamancin wannan ai abin da ake kiranka da shi kawai shine sunanka in da can an raɗa masa Ahmadu ma to yanzu dan ladin dai shine aka san shi da shi abun da ake so a ɗaura auren a san da wane aka ɗaura kawai shikenan ko da wani suna aka kira shi in an san da wane aka ɗaura magana ta ƙare Allah ya ɗaura auren wane da wani ko mutane sun shaida abokanansa da iyayensa da ƴan uwansa shikenan an samu shaida ko da wani irin suna ne ba dole sai an je an kwakulo can asalin sunansa ba saboda haka matsalan ba ta suna bane a san wane ne aka yi auren da shi kawai shine abun bukata wannan kuma yana cewa muna sallah tare da liman ne sai wata mace ta ta wuce a gaban liman din ko ba wani kowane irin sutura a gaban shi sallamu ya ɓaci ne ko yaya to wannan matsala ne wanda malamai suka yi saɓani cewa mace in ta wuce a gaban mutum sallah ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba amma mata wanda take baliga domin manzala ta sama inganta a hadisin sai ce abubuwa guda uku suna yanke sallah ya kaɗa salata salata salatu abubuwa guda uku al'abun nan alha'idu wal himaru wal kalbil aswat da mace wanda ta kai minzalin ta yi haida. da jaki da kare baki in suka wuce a gabanka za su bata maka sallah matikar baka sa sutura ba to wannan malamai sai suka yi sabani wasu suna ganin wannan hadisin kaman an shafe shi domin akwai wani hadisi da yake cewa la yaqbahu salata shay'un mimma yamurru bayna yaday musalli ba wani abu da yake yankewa mutum sallah don ya wuce a gabansa to amma wannan hadisin bai inganta ba wanda kuma malikiya da shi suka yi riko suka ce babu ainihin abin da zai yanke mutum sallah amma wasu sun ba wannan hadisin amsa suka ce abin nan musamman imam ahmad ya ba da guda biyu amsa ɗayan kuma aka rasa amsansa in ba wancan hadisin ba mace ta wuce a gabanka sallanka ta ɓaci sai suka ce aisha radiyallahu anha ta ce ta ba da labarin cewa tana manzo sallallahu alaihi yana sallan nafila a ɗakinta ya zamana tana kunce a gabansa kuma ya ci gaba da sallan har in yi sujjada ya zunguri kafanta sai ta ja kafanta in ya daga daga sujjada din sai ta mai da kafanta ta ce da da suka ce da sallah mace wucewan mace gaban ga mai sallah yana bata sallah da Aisha radiyallahu anha ba za ta kwanta a gaban manzon Allah kuma yi sallah a ainihin tana gabansa ba sai suka ce wannan shine amsa na alhaiz suka ce abin da ya shafi jaki kuma abdullahi bin abba wata ya zo da jakinsa yana rike da shi ya datsa tsakanin sahu da sahu da jakin nasa sai ya wuce sai suka ce to gashi nan ya wuce da jaki ko ba a ce ya sake sallansa ba amma alkalbul aswad kare baki imam ya ce ban samu amsa akan wannan ba saboda haka sallah tana ɓaci in kare baki ya wuce a gabanka wanda kuwa suka ce har kare bakin sun yi amfani da wancan hadisin ba'ifin wanda ya ce la ka dawo salata shay'un mimma yamuru bayna yadayn musalli to amsa a nan shine farko dai wannan hadisin da'ifi ne ba za a kafa dalili da shi ba tunda ya zama da'ifi kenan kare bai da amsa kare baki fa amma don an tambaya ma balul aswad min al ahmar manzala sallallahu alaihi al kalbul aswad shaytanu ya aka bambance jan kare da baki manzala sallallahu alaihi bakin kare shaytan ne ja in ya wuce ba matsala amma baki kuma sai yanke maka sallanka in kare bai da an samu kace amma abin da ya shafi jaki shi wannan ba ya wuce a gaban liman ba ne ya wuce ne a tsakanin sahu da sahu ya tabbata kuma cewa suturan liman ita ce suturan mamu ce sa manzala sallama yana sallah sai akuya ta zo za ta wuce sai ta matsewa jikin bango har ya matse ta sai ta wuce ta bayansa kaga ta wuce ta bayan sannan ta wuce gaban wasu masu sallah amma kuma dai kar ta wuce ta gabansa saboda gabansa in an wuce a gabansa shine matsala ga mamu amma an wuce tsakanin sahu da sahu babu damuwa shi yasa idan ya halatta ka bi tsakanin sahu da sahu ka je ka cika ta wani sahu ba wanda zai tare kai mu sai tare ka bai fahimci abun bane ba a tare mutum in tsakanin sahu da sahu yake tafiya sai dai a gaban liman sai a tare shi ko kai ka dai a sallan ka sai ka tare shi to da haka suka ce wannan jakin ba wai a gaban liman ya wuce ba a gaban mamu ne gaban mamu kuma babu damuwa in dai akwai liman amma Aisha radiyallahu anha ita kuma ba wucewa ta yi ba tana kunce ne a wurin ita ne sutura domin ya halatta kai sutura da mutum ko yana gaban ka ya tsaya a gaba kamar sutura kai sallah kana bayan sa to ai Aisha kunciya yi a gabansa sa ba wucewa yi ba hadisin kuma ya ce mimma ya murru ya qadau salata salatu abokun ya wuce saboda haka wucewa ake nufi da Aisha wucewa yi ne mazala da yake sallarsa ba da sai wannan sai ya zama hujja saboda haka zancen da ya fi inganci hadisi na bashi a zahirinsa idan mace baliga ta wuce a gabanka kana sallah ka ta baci. kai abin nan jaki ya wuce a gabanka kana sallah sallar ka ta baci kare baki banda ja banda fari in ya wuce a gabanka sallar ka ta baci idan ka sa sutura sai ya wuce bayan suturan sallar ka bata ɓaci ba sai ya wuce tsakaninka da sutura in kuma babu sutura ya zama na dai ba a gabanka ba domin gabanka nan ne inda zaka iya ture mutum an ce ka ture mutum in zai wuce gabanka ko to abin da zaka iya sa hannu ka ture to ne wuce gabanka amma in can nesa ne ko da ba sutura wannan ba zai zama a gabanka wanda zai taba ka ba na Allah shiga da ta malam ya hukunci mutumin da ya sallah da gare kawai babu yar ciki in dai ya rufe al'auransa da garin daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa sallarsa ta yi amma idan ya saba garin a kafadansa ga al'auransa a bayyane ta wannan sallarsa ba ta yi ba a wannan zamani Allah shi gafarta malam ya zama ya kasance dole ne a samu wani malami wanda za a yi masa mubaya a matsayin amir to shi in mutum ya mutu ba tare da wannan mubaya ma wani amir ba to ya mutu kafiri kenan wannan magana akai ka faɗe ta da ya kamata ka kawo dalili a kanta kaga sai mu duba dalilin naka amma tun da kai ka faɗe ta sai mu ce ba haka ba ne shugaba na kowa ubangiji ta'ala zai ta da kowane mutum bi imamihim kowace jama'a da limamin su sune annabawansu ba wajabta maka dole wai ba za ka mutu ba dole sai kana da wani shugaba wanda kai masa mubaya a'a abin da ake nufi idan aka taru aka ce wannan khalifa ne wannan shugaba ne to kada ka masa tawaye idan ka mutu kana mai masa tawaye to wannan shine ka samu matsala da wannan al'amarin jahiliya ne bazala ta sallama ce kada ka cire hannunka alaikum bisam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun li'annahu man ya'ish minkum fa sayarat kathira ku bi shugabanni ku musu da'a ko da bawa ne baki aka shugabantar muku inda ya zama shugaba kai ko kwacewa yi kuma samu baya domin mazalar sai sama ce duk wanda ya rayu zai ga sabani mai yawa zai ga abubuwa gashi nan muna gani wayanda ba su cancanta su zama shugabannin ba su ne suke zama shugabanni amma duk da haka manzon Allah ya ce kada a yi musu tawaye to kai idan kai masa tawayen to kai ne kake da matsala amma ba za a ce wai dole sai an samu wani malami ko wani wadi a masa mubaya a cewa shine jagoran musulmi ga kuma wanda hukunci yake su masu umarni da hani da zartarwa su kuma ce ba shugabanni bane to malamin da ka rike jin me zai maka akwai abu da zai tsara maka na rayuwarka dama ai shugabanci na rayuwa ne ai wanda zai kula maka da maslahan ka da rayuwarka shine shugaba mai ba da umarni da hani ya sa doka a yi gabas ko a yi yamma kar a yi kaza a yi kaza saboda maslahan al'umma shine shugaba to wannan shine ake wa mubaya amma wanda kawai ne zai ce tashi kai sallah ko ka daina sabon Allah wannan ba shugabanci bane malunta ne shi ko malami ban shugaba ba to wannan wasu ne suke ruduwa wai ai akwai hadisin da yace dole ne sai ka samu wani eh, abin nan shugaba bawan Allah wanda kai masa mubaya in ba haka ba kai mutuwan jahiliya wannan rashin fahimtar hadisan ne da kuma rashin ɗaukan hadisan a wajen malamai sai mutum ya fahimci wannan saboda haka sai a ce duk wannan shugabannin ai ba na Allah bane saboda haka sai shugaba wanda yake adali mai shari'ar qur'ani shine in ka masa aka ka mu tsira kaga al'amarin ba haka yake ba za mu zo a cikin wannan littafin ba abun da ya bari za mu zo irin inda yake cewa wala naral khuruja ala a'immatina wa in jaru ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا mu a aƙidan mu sunna ba ma yi wa shugabanni tawaye ko da azzalumai ne ya nasanta za mu zo mu yi wannan bayanin a cikin wannan littafin dai kana bin mu a wannan karatu kuma ga dalilai a ciki sabon mazala sun rayu da azzalumai shugabanni kuma sun musu baya sun tafi akan hakan din kuma fujuru alai fajircinsa bai zai shafe ka fasikancin fasikancinsa amma kai ga abun da aka wajabta maka kai sai ka sauke wajibin ka shi ko in bai sauke nasa wajibin ba in yaje lahira Allah sai ya tambaye shi amma kai in baka yi naka ba fa don shi bai yi ba shi kenan kowa da laifi kenan kai Allah zai tambaye ka shi ma Allah zai tambaye shi kai ka sauke wajibin ka amma a zo a mutum ya kirkiro wa kansa aqida kuma yace zai lalube wasu dalilai wannan ba haka bane wannan ba aqida ce ta sunna ba shi ke sai ka buƙaci dole kuma sai ka je ka samu wani jagora wanda yake da aqidan khawarij aqidan da muka faɗa da zun batisiya sai ka masa mubaya'a wai shine jagoranka ko wanda yake da aqidan shi'a sai ka je ka masa mubaya'a wai shine shugabanka saboda ba zai yi ka rayu ba shugaba ba ha ka isa ne ka rayu ba shugaban ba shugaba wani ba sai zai kashe ka ba amma wannan shugabannin da kake ganin fasiken ne ko ba mutanen kirkin ba su din ne dai shugabannin da su ya za su hana a yi ta'addanci a zo a kashe ka ko a kwace dukiyarka ko wani abu su ne suke kula da maza rayuwarka su ne wanda kudin al'umma kudin kasa yake hannunsu to su din ne dai za ka yi wa da'a in bai saba wa Allah ba su din ne dai ba wasu bane amma in malamin kan ya kwace gwamnati ya zama amirul mu'minin kenan anan zai zama khalifa kowa ma zai zai masa ubaya amma yanzu ka al'amari ba a hannunsa yake ba kana rudan kanka ne kawai kana bata wa kanka lokaci ba shugaba bane Allah shi ta malam hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake nuna laifin shirka da kuma sabawa iyaye yace to a wannan hadisin yana nufin cewa ya shaidar zu da kuma sabawa iyaye girmansu ya kai laifin shirka ne abinda manzala sassalama ya ce ba zan ba ku labarin ala unabbi'ukum bi akhbaril kaba'ir ba zan ba ku labarin laifuffukan da suka fi kowanne girma ba sai suka ce bala ya rasulullah sai ce al ishraku billah ga mana ya manzo Allah sai ce yi wa Allah shirka sannan da saba iyaye sannan da shaidan zo to wannan su ne manya-manyan laifukan da suka fi kowanne girma amma kuma manya-manyan laifuffukan wani ya fi wani maratin ne su ma kaba'ir shirka shi ne laifin da yafi kowanne girma duk malamai sun yi ijma'i a wannan saboda me saboda yana fidda kai daga musulunci gaba daya yana fidda mai yinsa daga musulunci me bi masa shine sabawa iyaye misali ko kisan kai duka wa'annan wasu sun fi wasu sabawa iyaye ba ba laifi ne wanda yake fidda mutum daga musulunci ba amma ya sani babban laifi ne domin a cikin al'umma ba mai haƙƙi a kanka ya wuce iyayenka daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye so da haka babban laifi ne shaidan zur babban laifi ne kaga sai aka ambaci guda uku manya manya amma wani ya fi wani kuma kowane hukuncin sa daban kaga akwai kisan kai akwai barin sallah akwai wasu laifuka manya manya amma wayannan suna daga cikin manya manyan laifuka ne ba su ne gaba ɗaya ba sannan kuma wani ya fi wani zama laifi saboda haka duk a wayannan laifukan shirka ne kawai wanda zai fidda mutum daga musulunci amma sabawa iyaye sabon Allah ne babba amma kana nan a imaninka yin ƙarya sabon Allah ne shaidan zu amma kana nan a imaninka kisan kai sabon Allah ne babba mutum yana nan a mumini wannan shine ya waje baka fahimta ka bambanta cewa kasancewa a cikin laifuka akwai manya akwai kanana sannan cikin manyan kuma wasu sun fi wasu ba daidai suke ba na Allah shi ga mutum halar menene bambancin istighfari da kuma tuba jamil abin da ake cewa istighfari shine ka ce astaghfirullah ya Allah ina neman gafaranka Allahumma ghafirni ya Allah ka gafarta mini neman gafara in an ce tuba kuma ka bar abun ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala domin at-tauba ma'anarsa rujo komawa tubu ila Allah ay irji'u ila Allah da kai nesa da Allah to yanzu ka bar laifin ka dawo kana yi wa Allah da'a kaga ka dawo zuwa ga Allah kenan da ka bata ne yanzu ka dawo zuwa ga Allah shine ma'anar tuba ina fata an fahimci bambanci mana in kai istighfari kace ya Allah ina neman gafara haka shikenan sa istighfari ka nemi tuba Allah ya yafe maka amma ba a cewa kai tauba sai in ka dawo zuwa ga Allah ka ci gaba da kyawawan ayyuka kaga kenan istighfari wani bangare ne na me na tauba at-taubatu a'ammu min al-istighfar ka tuba din kuma yanzu gashi ka zama bawan Allah mutumin kirki kana kyawawan ayyuka shikenan kai tauba istighfari kuma ka nemi Allah ya gafarta maka laifinka in ka cika sharuɗin Allah zai gafarta maka ko da ka ci gaba da sabon Allah wancan sabon Allah kuma shi ma yana neman me istighfari amma wanda ya taubatan nasuha tuban zaren bunu shi kuma da ya bar laifin bai sake koma ba yanzu ya ci gaba da ibada da gyara halayensa kenan tuba tana gaba da mai istighfari na. Allah shiga tabara ya fattahu hukam yana ɗaya daga cikin sunayen Allah ne kuma a taimake da fassarar shi wannan eh, ya fattahu sunan Allah ne ya tabbata ina ji a aya al-fattah amma ma'anan al-fattahu mai kaddarawa ba kamar yadda zahirin lafazin zaka ce abin da min alfatai budewa ba a alfattahu mai kaddarawa ba mai budewa ba haka malamai suka fassara shi na shi wannan yace kamar kayi bayani akan cewa mutumin da ya kashe momini bai kafirta ba to yaya za a hada wannan da kuma inda Allah yake cewa sai ya rubuto wata aya a nan دي ربطين سيدي ومن يكتب مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما to a wannan aya dai bayan da ubangiji ta'ala ya ce wanda ya kashe mumini da gangan ya kafurta abinda ayan ta ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban alima ko azima saboda haka wanda ya kashe mumini ubangiji ta'ala yace da gangan mutum ya kashe mumini to sakamakonsa wutar jahannama ne kaga musulmai suna shiga wuta yi suna shiga wuta sannan Allah ya la'ance shi Allah ya yi fushi da shi ya tanada masa azaba mai girma duka wannan narko ne wanda musulmi mai sabon Allah zai iya shiga amma inda yake da iskalin shine khalidan fiha sai aka ce zai dawwama a ciki shine zahirin me zahirin aya to wannan ayan dole a sama mata mafita wannan ma'anan khalidan me ma'anansa saboda dalilai na alkur'ani da hadisi sun nuna in mutum ya yi kisan kai bai kafurta ba kawai da ɗazun ne bayani wanda bai kafurta ba kuma ba zai taba dawoma a wuta ba in dai musulmi ne ko kwayan zarra ne da shi na imani to me ubangiji ta yake nufi da khalidan domin mu yi aiki da duka ayoyin da suka zo cikin alkur'ani don ayoyi ba sa karo da juna duka ne su maganan Allah ne wa in ta'ifatan min al-mu'minina da kuma innamal mu'minina ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum faman ufiya lahu min akhihi shay'un duka ayoyin alqur'ani suke nuna bai kafurta ba tunda bai kafurta ba wanda yake san kai bai zai dawo wuta ba malamai suka ce ayar imma ma'ananta tana magana akan wanda ya halatta kisan kai shine zai zama khalidan fiha zai dawwama a cikin wutan jahannama domin ya halatta kisan kai ba mun ce wala yakfuru adun bi dhanbin ba ma lan yastahillu to ya halatta shi tun da halatta shi ya kafurta wala nukaffiru adam bi dhanbin min ahli al-qiblati ma la yastahil saboda aka ya halatta shi sai ya kafurta to zai dawwama a wutan jahannama da sababin mai halatta kisan kan ba don kisan kan ba amma kisan kai baya dawwamar da mutum a wutan jahannama ko kuma khalidan ma'anansa tulul mukfi don yana zuwa a larabci ma'anansa khalidan ana nufin zaka dade ba dawwama har abada ba khalidan fiha kaga shi sa wani tala bai ce abadan ba ko ya faɗa yace khalidan fiya ma'anarsa zai dade a wutan da kafin a fidda shi bai halatta laifin ba yayi kisan kai zai shiga wutan jahannama fa jazahu jahannamu khalidan fiha zai dade a cikin wutan nama. shi sa wani tala bai ce abadan da yace abadan kaga da har abada ne kamar kaga akwai wanda ake cewa abadan khalidina fiha abadan wanda muka karanta da azu haka na yan aljanna sai a ce khalidina fiha abada suna masu dawoma har abada to anan da ubangiji ta'ala bai ce abadan har abada ba ana nufin me za a dade a cikin wutan don inda Allah yana nufin har abada bai zai fita ba sai ce abadan kamar yadda ya faɗa a sauran ayoyi na yan wuta ko kuma na yan aljanna wannan shine ma'anar wannan ayan in ya halatta kisan kan tabbas ya kafurta kuma zai dawoma a wuta in bai halatta ba zai shiga wuta kuma zai dade a cikin wutan idan ubangiji ta'ala bai gafarta masa wannan laifin ba in kuma ya gafarta masa zai tafi aljanna na. to shi wannan da ya rubuto doguwar takarda aka hira ne da ya ji aka yi da wani akan maganan bikin maulidi to a takaicin takaitawa dai takardan abin da suke bayani dai shi wanda ake hira da shi da aka tambaye shi sai nuna muhimmancin abun din da kuma inda abun yake a cikin alkur'ani sai ya kawo aya da take cewa kullum na alayka min amba'in mursal ya anan min amba'in mursal har zuwa min amba'in rusuli ne dai kan sai ya har zuwa ƙarshe yace ai abinda Allah yake faɗa nan ya bawa annabawa ne labarin annabawa annabi ne labarin annabawa da suka wuce to ai ai a maulidin ma labarin annabi da sabansa da sauran annabawa shi ake bayarwa mai bambancin su to idan wannan shine maulidi ai ba bukatan a ce za a ware masa rana ko wata yanzu karatun nan ma da muke maulidi ne domin muna ba da labarin annabawa da labarin mala'iku da labarin bayin Allah na gari kaga in ba da labarin mutum shine maulidinsa to kaga wannan baya bukatan a ware wata rana ko a ware wani wata sannan kuma idan ka ce wannan ayan tana nufin za a yi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka take nufi sai mu ce to kafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtanta kafi Abubakar kafi Umar kafi Usman kafi magabata gaba ɗaya fahimtan ayar kafi Abu Hanifa kafi abu imam malik kafi imam shafi kafi imam ahmad fahimtar ayan domin abun da yasa su ba su yi maulidin ba kuma inda sun fahimci ayan tana karantar da ayi maulidi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da abubakar yayi don baka kai rabin rabi a kashi dubu baka ɗau kashi ɗaya na son da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yi maulidi ba abu umar bai yi ba usman khulafa rashidin duk malamai magabata babu wanda ya maulidi Ka ga kenan kai ka fahimci ayar su ba su fahimta ba wannan ko kai ne aka tambaya da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi fahimta alqur'ani wallahi duk ka ko kuma rashin kunyanka ka kai saka ce kafin manzon Allah da sabai fahimtar ayar alqur'ani ba ko kuma ya zama sun fahimta sun ki su yi aiki da ita kai ne yanzu ka fi su tsoron Allah kai aiki da wannan ayar. Baka yi saka faɗi wannan maganan ba to amma mutum idan ya dankara wa kansa aqida bai da dalili to zai ta yawo ne yana ta lalube yana ta lalube sai ce wai sai ya mulkudo ayoyin alqur'ani da hadisai sun yi